Wayo Allah, kai ka ji kamar an ke duka. Ni ba har yanzu wallahi billahi har yanzu wani ɗanɗan nake ji a zuciya Na ce maka kada ka damu. Kina nan ba zai dawo ba? Ba zai dawo ba sai nan da sati biyu da an tura su aiki. Daɗi ina da soja ke kenan yana can Medifo yana yaƙi ni kuma yana nan yana mai yaƙi. Inda ne ba zai dawo ba yanzu kan ma ba yanzu zan yi ba.

me haka kike na ci na koshi kake da hakuri a'a to ai da ne mun je din gai. ha ba da Allah zo mu je falo za mu magana ne hmm, kin ji zancen na ki ake so ya aka yi ɗebo mu ba ruwa a yi ruwa eh. ka kwana biyu ba wata ba ba ruwa mai sanyi a gidan dama na san da ya fi samu ruwa abu mai sanyi a gidan na tun da da muka iya ikon Allah kenan alhamdulillah kin gani ko ya samu lafiya mm, wannan tsohuwa babu har mana ko mm. ya sauka ya sauka mm. a wani iya gode sauka kai <laughs>